Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan ga labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya makeri. Wani babban jami'an tsaron kasa a Amurka ya ce Washington da Beijing suna kan matakin farko a tattaunawa wadda za ta kwantar da tankin soja tsakanin kasashen, amma ya ce za a gwada muhimmancin da China take baiwa batun. Babban jami'an tsaron ƙasa a Amurka mai kula da yankin Indo-Pacific Kurt Campbell ya faɗa wa masu sa ta yanar gizo cewa tattaunawar za ta mai da hankali ne a kan batutuwa kamar makaman nukuliya sha'anin yanar gizo da sama jannati wasu fannoni da ɗan kuskure ka iya haifar da babbar matsala za mu yi takatsantsan a wannan tattaunawar in ji shi ya ce shugaba Xi Jinping ya nuna ya shirya wa wasu waɗannan abubuwa amma yana tunanin sa an ɗan gwada shi zuwa wani lokaci kalaman na campbell na zuwa ne kwanaki kalilan bayan tattaunawar da shugaban amurka joe biden da shugaban china xi jinping suka kwashe sama da sa'o'i uku suna gudanarwa a wani taron yanar gizo akan batutuwa da dama a ciki har da batun 'yancin bil'adama da gasar tattalin arziki da kuma batun taiwan babban sakataren kungiyar tsaro ta nato john stoltenberg ya yi tsokaci a jiya juma'a akan hali da ake ciki kan iyakar tsakanin poland da belarus yana mai nuna tsananin takaicinsa kane ya ce kungiyar kawancin tana shirye ta taimaka wa abokiyarta stoltenberg ya yi waɗannan kalaman ne a birnin berlin inda ya gana da shugabar jamus mai barin gado angela merkel domin tattaunawa akan wannan batu da ma wasu batutuwa da suka shafi kungiyar tsaron ta nato Poland da kungiyar tarayyar Turai suna zargin gwamnatin shugaban Belarus Alexander Lukashenko da baiwa bakin haure makamai wanda galibin su sun fito ne daga nahiyar Afirka da gabas da tsakiya da kuma Afghanistan inda ya gayyace su zuwa Belarus kana ya tura su kan iyakar Poland zargin da ita Belarus din ta musunta. sojojin poland sai ta samun aron gama da bakin hauren yayin da suka yi yunkurin kusawa kan iyakar a cikin 'yan makonnin nan a jiya juma'a wani kwamitin mashawarta na cibiyar yaƙi da cututtuka masu yaɗo ta amurka cdc ya kada ƙuri'ar bai ɗaya akan samar da ƙarin allurar rigakafin covid-19 ga masu shekaru goma sha takwas da sama da hakan cibiyar cdc ta ce waɗanda ma suka haura shekaru hamsin akwai buƙatar su yi ƙarin allurar wannan mataki na zuwa ne bayan da hukumar abinci da magunguna ta amurka fda a jiya juma'a ta faɗaɗa umarninta na amfani da ƙarin rigakafin pfizer da moderna a matakin gaggawa ga waɗanda suka hau da shekaru goma sha takwas a duk jihohin amurka hamsin an yi ma wasu ƙarin allurar rigakafi daga moderna da pfizer biontech amma yanzu za a yi wa duk wanda ya yi allura ta biyu bayan watanni shida da suka shuɗe su ma waɗanda suka yi alluran johnson and johnson da ake yi sau ɗaya an shawarce su da su karɓi ƙarin allurar labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ministar harkokin cikin gida ta birtaniya priti patel ta faɗa a jiya juma'a cewa ta haramta ƙungiyar mayakan hamas lamarin da ya kai matsayar birtaniya a kan ƙungiyar mai mulkin gaza ya yi daidai da matsayar amurka da ƙungiyar tarayyar turai hamas tana da ƙarfin ta'addanci ciki har da damar kai ga manya da mugan makamai da kuma kayan horar da 'yan ta'adda fatal tana faɗa a wata sanarwa ta ce waɗannan su ne dalilan da ta sa a yau take haramta ƙungiyar ta hamas baki ɗayanta za a haramta ƙungiyar ce a ƙarƙashin dokar ta'addanci kada duk wanda zai nuna goyon baya ga hamas ta hanyar cire tutarta ko kuma shirya wa ƙungiyar taro ya take dokar da ma'aikatar cikin gida ta tabbatar da ita a ƙarshe a lokacin da sojojin myanmar suka kwace mulki a farkon wannan shekara nan ne fa sojojin suka fara wata ɗabi'ar kama 'yan jarida tana yanke layukan yanar gizo da kuma kwace lasin kafafen yada labarai juyin mulkin ya yi sanadiyar aye chang nang babban darakta ya koma gudun hijira. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya na gwamma an tashi lafiya. Lafiya kalau alheri ya wurin naku. Lafiya lauya mutan gida ya yanayin sanyi kuma. Malam alhamdulillah duk komai lafiya kalau na gode wa Allah. To ma da lika mm. da ji yau ka san da muka nufa <laughs> yau yau yau ne. Mm, yau yau ne. Ka san in mm. shekara ta nufi karewa sai eh, auren raki. Kwarai kuwa. wato kowa bai so a bar shi a baya kenan. Mm. <laughs> su ko nan ka kuma za a wanke ciki saboda akwai iban gara. ana ma magana in aka shiga abuja sai a tashi a tafi jimeta yola a koma mm-hmm. bauchi a tafi kamaru yawwa a je balin fashi yau kan a ta ba ce ai yau yau kan sai inda aka zaba gaskiya fa to bari mu kamar da masu saurare suka ji yau muna da auraraki ne yau da ko mm. ina haka to za ku mu kuma fara da mika gaiso ta alheri da taya ga iyalan marigayi alhaji isa dungu da na marigayi alhaji musa fili waɗanda za a ɗaura auren 'ya'yansu ranar asabar mai zuwa 27 ga wannan wata na nuwamba wato 'ya'yansu alhaji yusuf isa janar manajan gidan talabijin na jihar yobe a damaturu da kuma amaryar shi hannatu musa fili wanda za a ɗaura kamar yadda na faɗa ranar asabar mai zuwa da karfe goma sha ɗaya na safe za a yi auren nan ne a gidan marigayi alhaji muhammadu fili da ke bayan makarantar firamare ta fataskum muna kuma mika gaisuwar fata alheri da taya murna ga malam sanusi pz alkalin kungiyar zaɓe sonka na jihar taraba wanda za a ɗaura auren shi tare da amaryarsa malama rukayya za a ɗaura wannan auren ne a ƙofar marigayi jauro magaji sunkani allah ya sa sunkani nan ne eh, na faɗa daidai eh, baba mm. hukumar Kola. a yau dinnan da karfe tara na safe har yanzu muna mika gaisuwa fata alheri da taya murna ga iyalan marigayi malam alkasin dan asabe Fashi da na marigayi malam sanda isa waɗanda za a ɗaura auren 'ya'yansu ubale alkasin da kuma sadiya sanda a yau dinnan asabar da ƙarfe goma na safe za a yi auren ne a majami'ar ikuwa ta farko da ke malumfashi a jihar katsina sai kuma gaisuwar fata alheri da taya murna da ma ban gajiya ga mr mrs samuel lawal dan malikin das don auren dan sunuhu wanda aka yi rana asabar da ta gabata da kuma fata alheri da ta murna ga malam baban gida wato timoti tambaya hassan amalin fashi shi ma wanda aka ɗaura auren ɗansu balarabe har yanzu muna mika gaisuwar fata alheri da ta murna ga iyalan elda james katanga na equa church kafin tafawa don auren ɗiyarsu salomi. da fatar an yi waɗannan raki a dace allah ya bada zaman lafiya da albarkar zaman tare amin sun amin to sai kuma gaisuwan taya murna zuwa ga alhaji ahmadu salu shatima murdan auren yarsa amina ahmad saluhu da angunta jamil umar el shabak esquire wanda za a daura ranar juma'a mai zuwa 26 ga wannan watan nuwamba da karfe ɗaya na rana a masallacin juma'a na shek abubakar mahmud gumi da ke kawo a kaduna bayan sallar juma'a sai kuma gaisuwan ta murna zuwa ga iyalan marigayi tsohon sarkin bade mai martaba alhaji abba kyari suleiman da, da kuma na alhaji datti kazutu na daurin auren 'ya'yansu husainu mai abba kyari da aka sani da maina husaini da kuma amaryarsa maryam alhaji datti wadda za a daura a ranar 27 ga wannan watan nuwamba wato ranar asabar mai zuwa kenan da karfe goma na safe a kazutu world gashua kusa da union bank a garin gashuwa to sai kuma gaisuwa zuwa ga al'ummar unguwar yalwa a jagorancin hakimin yalwa da zango kumasi alhaji sa'alu maso kano da gidan malam garba sha'ibu daino wanda suke tsayar da maulidin annabi a gobe lahadi idan allah ya kai mu a prampe assembly hall maulidin makarantar nizamiya kenan na yalwa baki daya to gaisuwa zuwa ga halifa malam rashad zakariya unaino da malama sirina garba sha'ibu daino. akwai mai sauraren mu ahmadu manaja bauchi daga wato unguwar karofin madaki kenan ya ce yana mika sakon gaisuwa da fatan alheri da taya murna na haihuwa da aka yi wa abokinsa a babawo mai yashi wanda yake garin yashi a karamar hukumar alkaleri na jihar bauchi wanda aka haifa masa yaro wato da namiji kenan a satin da ya gabata to allah ya raya ya kuma kyautata rayuwarsa. so amin sun amin. amin sai kuma mu mika gaisuwar ta'aziyya baba. Muna mika gaisuwar ta'aziyar sashen Hausa ga wakilinmu a birnin Iko, Babangida Jibril domin rasuwar matar kawun shi tsohon sakataren gwamnatin jihar Neja Alhaji Shehu Umar Danyaya wanda mai dakin shi Hajiya Fatima tsohuwar shugabar makarantar karamar sakandare da ke Wuse Zonto Abuja wadda Allah ya wa rasuwa ranar wannan talata to Allah ya ji kanta da rahama Allah ya ba dangi duka jimirin wannan rashi mm. mu kuma ya kyautata namu karshen amin summa amin To baba bari kuma mu sada zumunci muna gaisuwar a bari ya huce zuwa ga dr salisu bakari girel wakilin makarantar adamawa da kuma dr ladan salisu bardan kudin bauchi gaisuwa bare huce zuwa ga dr pp power sai kuma honorable juda amisa gire gaisuwa bare huce zuwa ga musa gaude da ke bajabure da kuma Malam Hayatu Gire tsohon malamin jami'a na FCE da ke Yola. Gaisuwa ga Abubakar Audu Jimeta. Sai sakon sada zumunci daga Babawo Mato mai aduwa yake gaida mai girma sarkin fulanin mai aduwa alhaji abdulkadir muhammad da injiniya shehu muhammad mai aduwa sai abdullahi laki funtuwa da muhammad da muhammad saifullahi lawali abdu maradi sai sadi md dan hausa baturiya da gwamna mai gyaran rediyo mai addu'a sai kuma musa malam indu gazawai zandar da ayuba sale direban gidan honorable ya'u umar gwajo-gwajo sai kuma ma'aikatan sashen hausa baki ɗaya da fatar duk an tashi lafiya amin sun amin mun gode to sai kuma gaisuwar sada zumunci ta abar huce zuwa ga hajjiya ramatu mai mista lady boutique kenan da iyalanta baki daya wacce take shirin bukin aure da yanta ke dan a watan gobe idan allah ya karbu sai kuma alhaji musa shekayi da alhaji alhassan bebeji da alhaji baba amina sharif da alhaji muhammad kabiru shadis da alhaji lukman abbas mai luke spring water da alhaji lawan makeri sallaman sarkin musulmi na north america a nan new york da alhaji abubakar sadiq yarima na masallacin malhof a don new york da alhaji idris muhammad da aka fi sani da idin bunƙasa garkuwar sarkin musulmi na new york da farfesa alhaji abdulrahman tsohon shugaban kungiyar 'yan ƙasa kuma malami na jami'ar bronze college da kuma alhaji abdullahi abdulkarim kamate sarkin wangarawa a new york da kuma alhaji abubakar jakte mutawallin nima kuma babban ladani na kungiyar 'yan ƙasa kenan da fatan sun tashi lafiya da safiyan nan amin sun ma'amin to kamar yadda muke faɗa kullum komi ka ba ka gama kasuwa da gaisuwa sabili to bari mu dare da wannan sako daga alhaji umar foreba gashuwa da ke gaida alhaji ado yaro ybc da maturu da Usaini Dangote Karasuwa da Buba Mai Goro Gashuwa da matarsa Usaina Alhaji Umar Foreva Gashuwa sai kuma duka masu sauraron wannan shiri a daidai wannan lokaci da fatar an tashi lafiya to mu ma muna gaida dukan abotan wannan shiri. Da eh, duk masu sauraron mu. a halin yanzu da fatar an tashi lafiya. Amin. Lale marhaban da zuwan babu. ke baki labari abokin da bai da tamka. Eh, amini ko ku amini mai tarin albarka. Yarinta har ma girma da ni da shi a ci san Mun ga ɗaukaka so ya haɓaka. Bye bye. ce za ka aure ka aure ta mukariya mata ta haƙƙin ka za ta kare yau yau labarin da zan baka Rabi'u Nuhu na bukka ne hoto a jihar Katsina shine ya aiko da labarin yau. Ya ce wai baba wai wani ba fulatani ne eh. ya tafi kiwo Ka kasan kowane lokaci fulani suna tafiya kiwo da karnuka. yana kiwo za ka ga karnuka. Mm, ba zai rasa kare tare da shi ba. Ba zai rasa kare ba ko da mm. guda ɗaya. To shi kenan ya tafi kiwo da karen shi. suna cikin jeji sai wata saniya ta ware ta shiga gona ta fara mm. saniya wari kasan ana haka da yawa <laughs> haka da ne ta ji da taba damala <laughs> akwai abu biyu da baka raba bufin latani da shi a jeji mm. kare da kuma sanda Na'am. Sanda kan inda yake ko a jeji ko a gida ko mota ya shiga ko kasuwa mm. da sandan na a hannu. Na'am. Yau hoto shi kenan ya dauki sandan shi yana kora saniya mm. ya yi kokari ya yi kokari duk dabara da ya saba yi ta kada kan dabbobi ya yi saniyar nan tana tsaye wuri daya cin ta ƙiƙiya mm. da ya haka sai fara ɗirka mata duka da sanda ya fara ɗirka mata saniya duka da sanda saniya tana tsaye a wuri kamar ba da ita ake ba mm. sai can an jima ba baba wai sai ta waiga ta kalli ba fulata ne sai ta ce mishi kai malam za ka yi ta duka na haka kamar ka samu jaki? sani ya ce ke faɗar haka sani ya ne haka da jin haka sai hmm. bufin latani ya wurgar da sanda ya ranta ta. na mm. ya fara gudu yana gudu yana kasan kuma kare da eh. kare da alkawali ba yana gudu kare na bin yana bin sa yana bin shi suka yi ta gudu suka yi ta gudu ba fulatan na na haki Oyo Allah. ya gudu ya nisa ya gaji eh. ya samu gindin wata bishiya ya zo. Yanzu ya rabu da saniya. ya rabu da saniya da shanin baki daya eh. ya zauna yana ta haki yana ta haki da dan hankalin shi ya dan dawo ya nishi ya ce hmm, tun da nike tun da aka haife ni ban taba jin dabba na magana ba eh. garan <laughs> da yake tare da shi ba eh. sai karen ya shi ba ce wallahi ni ma haka Rabi ya ce baba, eh, hmm. Rabi ya ce to baba, eh. kai ne ya za ka yi kan. Sai kuma ya tashi ya arce ai. Gabarin saniya da magana ga kanan Dan na na ma ya magana an kai da baba. Ya ke Da yake ba na kiwo. So kila to ni an taba cewa an ce fulani suna magana da shanu amma kuma wannan maganar ya sa na dora ayar tambaya akan wancan magana da nike jin ana faɗa. to magana suna yin ta suna fahimtar juna ne amma ba bude baki suke kamar yadda muke a bare huce ba ko to ba ba za mu kafa wannan tambaya a shafin mu na sada zumunta in kai ne wannan babban ta nan kana zaune da kare a gangan ka yace ni ma wallahi ban taba ba ya za shi ma kare shi ma kare ya kika tsaye gumi abin da yasa yasa ki gudu a baya ke da ai kuma ka san karnuka da za su zo ka san su da zumunci da da eh haka da ake maka da mm. alkawali yana zai zo ya tsira maka idon nan ragar nan ka ce wallahi ni ma ban <laughs> na gaba da masu da yana ɗaga eh. da hadu sabini da aka tilas mu ja burki da yanzu a madadin baba ya koma keri alheri yake muku fata alheri da kuma fata la babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri. <laughs> shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron ma jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron ma tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukan mu na intanet wato a boa hausa.com ko kuma sashen hausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter. domin sauraron shirye-shiryenmu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonni ta hanyar imel a sashen Hausa at voanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da adawo lafiya shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafa harkokin sufuri. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet boahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Gresham da ta hada shirin da ba da umarni. Muhammad Hafiz Baballa ke sallama da ku a wuni lafiya.